Yankin Tilaberi na da girma sosai kuma ma'aikatar ta rarraba sassan bada ilimi zuwa uku. Muna da harabobin sa ido 24, uku daga cikin su naki da jahilci na bangaren da ba na hukuma ba, da 21 na bangaren ilimin gunduma da firamare. A jimilce muna da makarantu 1,081 tare da jimillar yara 150,770 da 'yan mata 75,730. 37 kimanin kashi 49.76 cikin 100 mun kusanto daidaici tsakanin maza da mata amma muna so mu wuce nan dalili kenan a makon da ya wuce mun yi taro a kwalo domin ganin mun kara rubuta 'yan mata a makaranta a ba da damar ci gaba da daukar su har zuwa watan disamba maximum de ajin da aka yi da zana nawa gare ku game da tsugunar da yara ba za a tsugunar da sunan take ba amma akwai adadi mai yawa na dakunan za rana da kuma ginannu bisa tsarin sa ido kan tafiyar karatu gadan-gadan na koma makaranta wurare da dama mutane na himmatuwa wajen rumfunan zana. Nauyin gina ajojin nan akan wa yake? Eh, rumfunan zana suna kan nauyin uwayen yara a bangaren ƙauyuka ana iya duba nawa za a kashe amma idan za a kawo itace da sauran kayayyaki domin yin rumfuna ana samun sauki ina zancen ma'aikata Shin kuna da isassun malamai? Muna da malamai sosai domin tafiyar da dukkan azuzuwa bisa ga abin da ake da. Domin tun daga taron tilabiri mun rike adadin ɗalibai 25 zuwa 35 ga kowane malami bisa halin da ake ciki. Garin sa na da nashi hali ƙauyen da ke nesa sosai ba cikin hali guda. Cikin mayan birane an shirya shiga makaranta mutane suna karatunsu amma yawancin misali akwai yaran da ba su zuwa suna cewa dalilin ayyukan gona ne mun gudanar da kamfan wadda kai domin lokacin karatu a kula da shi da kyau domin neman ilimi na da lokaci idan ba a kula da lokaci ba yaro zai iya wuce aji na gaba ba tare da rike komai ba.